الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته karatun wancan sati da ya gabata malam ya ɗan taɓo wani abu wanda ya shafi fahimtar wasu mutane da suke ganin cewa ma'ana suna kallon abu ta ɓangare da suke cewa bangare na haƙiƙa wanda wannan din ya kai su ga ganin cewa ma ba za su danganta ma kansu ayyuka ba domin suna ganin sun danganta ma kansu ayyuka tamkar sun danganta su ne ga Allah maɗaukakin sarki to sai malam ya kore wannan abin da wato suka bayyana din ma'ana ya tunkuɗe maganarsu har ma suka kawo bambanci tsakanin waɗanda suke al'abra da kuma al wanda duka malam ya yi bayani a akan abin da ya shafi waɗannan abubuwa kuma ma yake kore cewa duk abin da ya ci karo da abin da ya zo na cikin ilimi to wannan abin ba a la'akari da shi haka duk abin da za a yi la'akari da shi shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ma bayinsa a ƙarshe ma yana cewa wa nahnu la nunkiru ma zakartum min gaibati shahidi bi mashhudihi an shuhudi wa bi madhkurihi an dhikrihi wa bi ma'rufihi an ma'rifatihi wa bi mahbubihi an hubbi yace ba mu ki abin da kuka ambata ba na cewa wanda ya shiga cikin wani hali na neman kusanci da Allah yakan shagaltu da wannan abin har ya manta da abin da ke kusa da shi Hakanan kuma idan yana ambatan Allah madaukakin sarki yakan mance da ambatan duk wani wanda ba Allah ba haka nan in ya shiga abin da ya shafi sanin Allah yakan mance da duk wani abu wanda yake bai da alaka da sani da Allah ko kuma in kaunar shi da Allah ta yi nisa yakan mance da duk wani abin sai ya ce wannan duka ba a ki ba ya ce abin da muka ki ya ce lakin nunkiru kaunu haza akmalu halan min sahibil baka'i wat kasantuwar abin da muke korewa shine mutum ya ce masu wannan din sun fi wanda yake iya tabbata ya tantance domin akwai wanda abin da suke kira wani wani abu ne da suke kiran shi shine kaman alfana gane ko shine wai mutum ya narke idan mutum ya shiga cikin wani abu na ambatan Allah da sauransu ba na sai ya narke zama baya sanin komai ma da yake ya za ka gama har yana furta wasu kalmomi na ɓarna amma yana ganin a hakan saboda ya riga ya narke ne a cikin abin da ya shafi Allah maɗaukacin sarki wannan suna kiran shi fana suna kiran shi alhadra gane ko shi wani zai ce ma ai ya shiga hallara ne shi yasa yake wannan maganganu. fana ya riga ya kai ga wani gaba bai ganin komai sai Allah maɗaukacin sarki don haka duk abin da ya ga dama yake faɗa shi a haƙƙinsa suna ganin daidai ne ya za a ce wannan ya fi wanda yake iya bambancewa cika da ya ce bai fi shi cika ba kuma babban misali da za a bayan ne misalin maza sallallahu alaihi wasallam duk dai sanin mutum da Allah da kusancin shi da Allah bai kai maza sallallahu alaihi wasallam bal ya kai inda babu wani halittan Allah da ya taba kaiwa amma lokacin da ya je har Allah yake yaban shi yake cewa ma zagal basar wa ma fada ya ga abubuwan da babu wanda ya taba ganin su ana an wani mataki ne mutum yake gani ya kai to ga wanda ya kure wannan matakin mana ya gan su da idanuwansa abin da ba wanda ya taba gani mana ya ga mala'ika jibril da cikan halittarsa ya ga baitul ma'mur wanda ba wanda ya taba ganin sa ya ga eh, sidratul muntaha wanda ƙarshen ilimin halittu yake karewa a gare ta gane ko bal ya ga haske na Allah madaukakin sarki wanda ba wanda ya ga wannan haske amma duk wannan bai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fana'i ba kamar yadda suke fada bai sa ya narke ya furta wasu abubuwa ba Allah ya ce la ma zaghal basaru wa ma tsaga idanuwansa inda aka tsayar da shi nan suka tsaya kuma bai kauce ba bai karkata ba ba wani abin da ya firgita shi alaihi salatu wassalam wani yazo ya ce ma ai shi ya dan fara wani wurdi ne dan haka ya riga ya kai hallara dan haka duk abin da ya faɗa sai ya tafurta kalmomi na kafirci to da shi din yanzu da yake wannan da kuma wanda yake iya ya san kusanci da Allah ko yana karanta wasu ayoyi sun ratsa shi amma yana iya bambance abin da yake faɗa wane ne ya fi cika la shakka wanda yake iya bambancewa shine wanda halin shi ya fi cika kamar yadda shine halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi cika domin da a ce wannan abin da suke faɗa in wata hallara ce ai bata wuce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kai wajen da ba wanda ya ji kuma da ya ga abin da ba wanda ya gani kuma ba wanda zai gani ko saboda haka to malai yake cewa wannan ba ba shi bane daidai فلا يحتاج أن يشهد حاله زورا لأنه لم يحصل له ما حصل لصاحب السكر والاستلام من الزور فهو أكمل منه حقيقة وجمع ما يجي wanda yake iya bambancewa ya ga abin da yi imani da Allah ko yana cikin wani ambatan Allah zuciyar shi ma'ana ta koma ga Allah amma bai fita a halin da yake ciki ba ya san me yake faɗa ya san me yake da wani zaka ga har yana birgima a cikin kwata sai a ce ma ya riga yi fana'i ne duk wannan abin da yake kusanci ne da Allah ko ko kuma zaka je a ta furta wasu kalmomi ko misali yana iya furta kalmomin misali ya ana ya ana dinga cewa shi yana ganin shine Allah da sauransu kuma da'a a wannan su a wajen su shine mafi cikan hali wanda kuma wannan ba ba ba daidai bane an gane ko to ya yace lalle wannan ba shi bane mafi cika cewa ammal ga'ibu anil haqiqatil kauniya bi shuhudi fi'lihi amma mutumin da bai ganin haqiqar kauniya ma'ana bai hanjan abin da Allah ya riga ya hukunta yana la'akari ne da abin da Allah ya shar'anta akwai abin da Allah ya halitta ya hukunta shi akwai abin da Allah ya shar'anta kuma abin da fi dacewa shine mutum ya kalli shari'a ya yi aiki da ita kuma ya yi imani da abin da Allah ya hukunta ba ya ƙi aiki da shari'a ya kalli abin da Allah ya hukunta ya ce shi zai aiki ba to irin wannan shi yake kai wasu zuwa aukawa cikin barna misali Allah madaukakin sarki shi ya halicci kowa da kowa da wanda za su yi laifi da ma laifin da waye Allah ne yake da iko akan aikin bayi gaba amma Allah akwai abubuwan da ya haramta Allah ya haramta shan giya kuma giya tana bugarwa sai mu ya ce shi ba ruwan shi da abin da ya zo na shari'a na hana giya shi tunda Allah ya rubuta zai sha giya to ya sha haka shi yana hangen wannan abin ne yana cewa ai Allah ne da bai ce ya sha ba zai sha ba da bai sha ba to shi wannan a wajen shi shine hakika dan haka ya bar hakika ta shari'a ya koma haƙiƙa ta kauniya kenan kaman ya karyata abin da ya zo a Qur'ani na Allah ya haramta giya ko ya je auka mazina in ka mishi magana sai ce ai Allah ne ya kaddara zai yi.' ko sai ce ai shi a tun asali haka Allah ya rubuta mishi zai yi wannan abu haka shi baya kallon ayoyin nan wala taqrabu zina kuma baya ganin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yazni zani ina yazni wa huwa mu'min baya ganin duk wannan hadisan da wannan ayoyin saboda zai ce waɗannan ai shari'a ce ta zo da su amma shi na aiki ne da hakika abin da Allah ya hukunta masa to ta yaya za ka sa abin da Allah ya hukunta ba wannan ba wanda zai sa abin da Allah ya hukunta miki, inda mutum zai sa abin da Allah ya hukunta miki da ya san ran da zai mutu da inda zai mutu ko to amma Allah ya rubuta kowa zai mutu a waje kaza lokaci kaza da irin sanadi kaza ma ai sai bayyana haka babu wanda ya sani haka maganar mutum ya ce ai ya san wani hakika kauniya ne na aiki da ita to wannan masu son aikata laifi ne da ta shari'ar Allah suke wannan to mana yace ah, duk wanda ya zamanto shi bai yi la'akari da wancan alkaun ba abinda Allah ya rubuta yayi imani da shi amma kuma yana aiki da abinda Allah ya shar'anta yace to wannan a duk lokacin da ya zama ya hada tafiyarsa tare da kadaita Allah mana tauhidi su suna rasa tauhidi wa anna masdara kulli shay'in mashi'atullahi wahdahu kuma ya yadda cewa mafarin duk wani abu ikon Allah ne Allah ne ke mafarin komai komai daga Allah yake farawa ya yadda da haka wa annahu ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun kuma ya imani da cewa abinda Allah ya so haka yake faruwa abinda Allah bai so ba ba mai aukar da shi wa annahu la yataharraku mutaharrikun fi zahirihi aw batinihi illa bihi subhanahu kuma ya yi imani da cewa ba wani wanda zai motsa ko kuma wani ya tsaya face sai da ikon Allah gane ko Allah ya ce wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wala la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin haka nan wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab haka duk wani abu Allah madaukakin sarki yana sane da shi da haka ba wani abin da zai motsa face da izinin Allah to in ya hada ya hada tauhidin shi da wannan yace to fala tabarruhul ghaibatu amma hadha al-mashhad dan haka koda bai yi la'akari da eh, al-iradatul kauniyya bai yi imani da wannan yana yanzu imanin shi ake nema da wannan abu yace wannan ba zai rage mishi komai ba bistigraqihi fil qazdi wa talabi wal fi'l in hukmuhu jarin ala hadhihi al wa hukuncin Allah yana gudana ne akan bayinsa وليس ضيق قلبه عن استهدار ذلك وقت استجماع إرادته وفعله وطلبه ذنبا da haka a lokacin da yake aikata aiki na ibada yana halarto da cewa yin aikin da yake ibadan shi yake aikata amma tare da ikon Allah su abin da ba sa zai ce in dai har yayi aiki to ma'ana tamkar kaman Allah ne ya aiki da haka bai bukatan ma yi shi wannan a yayi imani da Allah cewa aikin da yayi din Shi ne ya yi aikin amma Allah ne mafarin aikin da ikon ya yi aikin in Allah bai so ba zai aikin ba wannan ne mai tauhidi na gaskiya sai su ce a'a ai wai in yi haka kamar ka karyata Allah kenan kaman ka danganta cewa kai kake da iko ba Allah ba mala zai kawo ayoyi da yawa da suka tunkuɗe wannan abubuwan da suke faɗa da ya ce, wannan ba zunubi ne yin haka wannan babu keɓantattu babu kowa da kowa haka na wala bin nisbati ila maqami aidan fa inna dhanba yace haƙiƙanin zunubi in ana maganar zunubi me zunubi yace ta'ammudu al amr mutum da gangan ya saba ma umarnin Allah wannan shine zunubi amma da kai aiki ka ce ma'ana aikin da kai yace wannan ba zunubi bane amma mutum da gangan ya saba ma umarnin Allah wannan shine zunubi shi yasa annaba ba sa zunubi ba sa aikata dai domin annabi baya aikata abu da gangan na saban Allah bai shi yasa ake cewa an ce annabi ma'asum ne annabawa ma'asumai ne ma'ana kamammu ne domin duk abin da yake na sabanin umarnin Allah ne ba sa yi da gangan wani zai ce to ai annabi Musa yi kisa annabi Musa bai ne ya kashe wannan mutumin ba ko aniyar annabi Musa ya yi ƙoƙari ne ya kubutar da wani da aka zalunce shi ya ga abin ba zai yiwu ba sai ya sa hannu ma'ana ya yi hani a kan mummuna a cikin sa hannun da ya yi da ya duka sai wannan ya yi sanadiyar mutumin to yanzu ya ce annabi Musa da gangan ya kashe wannan mutumin ma kisan kai ne amma ba da gangan ba ne saboda haka annaba ba sa aikata ma'ana saban Allah abin da ya saba ma umarnin Allah cikin ganganci haka saba ma umarnin Allah da gangan wannan shine aikata zunubi da abin da Allah ya umarni mutum ya saba da gangan ko abin da ya hana mutum da gangan ya auka masa ce wannan shine zunubi ya ce wa hada laisa kadhalika amma wanda yayi aiki yace yayi aiki amma cikin ikon Allah ai ba zunubi yayi ba wala huwa mutalabun bil ghaibati an shuhudil haqiqa kuma ba a tilasta masa ya dinga halarto da abin da Allah ya hukunta na hakika a kansa ba ba wanda aka daura masa wannan qala wal fana'u fiha an shuhudil fi'li wa qiyamihi bihi ma i'tiqadihi annabi ma annahu bi mashi'ati wa hawlihi wa quwwati abin da ake so gabawa duk abin da ya aikata ya san cewa wannan abin da ya aikata din bai aukuwa sai cikin ikon Allah da taimakon Allah duk dabarar mutum da karfinsa bai iya in ba da taimakon Allah ba kuma kar ku manta har yanzu littafi yana magana ne akan matakin iyaka na abudu wa iyaka na sai shi yasa ya kawo wannan domin ko sallah din da zaka tashi ka ba da taimakon Allah ba mutum ba zai iya ba ko wani yana nan ba yadda zai yi sallah saboda Allah bai bashi taimakon da zai tashi yi sallah ba haka sai da taimakon Allah yace amma ma zakartum min anna mushahadatil al-qurbi taj'alu al-qasda qu'udan fa kalamun lahu khabi'un waƙar أفسها عنه بعض المغلولين المخلوقين da suka ce to ai idan mutum yana halarto da kusancin Allah ma'ana a cikin ayyukansa wai yin hakan ma'ana yana sa niyyarsa ta lalace Allah ya ce wannan ba gaskiya bane zance ne da ya kunshi wani abu da aka ɓoye na ɓarna. kamar yadda wani a cikinsu yake waƙe ke cewa wai menene ya sa ma'ana idanuwanka babu abin da yake daɗaɗa su kuma me yasa wato asalin inuwarka take tafiya take ma'ana mataki-mataki ba ta tsayuwa waje ɗaya ya ce to za ka gane cewa fa idan har ka fahimta da gaske abin nufi cewa tafiyarka ba ga kowa take ba gare ka kake koma kamar ya mayar da komai abu ne da bayyuwa yiwuwa ma'ana kamar dan adam da Allah da waye duka abu ɗaya ne haka ba wai wani waje yake tafiya ba shi kanshi ne kawai a tsaye yake da haka su suna ganin kamar cewa komai da komai duk abin da zaka yi na aiki ma ba aiki ba domin aikin da zaka yi kamar gare ka yake komawa kamar kai kama kanka aiki to wannan maganganu ne irin na waɗannan masu wannan zantuttuka sai ma ya yace wa ka anna sahibahu yushiru ila annahu wujudu qalbihi wa lisanihi wa wujuduhu aqrabu ilayhi min iradatihi wa lutfihi yace abin nufi da yake nufi yana nufin harshen sa da zuciyarsa ai sa. ma'ana samun harshensa da, da, zuciyarsa da abin da suke kudircewa ma'ana yana kusanci da nufin Allah da kuma saukin Allah ya ce wannan zance ne wanda yake mummuna Allah ya ɗaukaka daga abin da suke nufi ma'ana suna nufin duk sanda wani ya yi zance ma'ana kamar Allah madaukakin shi shine yake wannan zance ya ce wannan zance ne da yake cike da barna kuma akwai misalai da yawa da kuma barna masu yawa wanda Allah ya ɗaukaka daga abin da suke danganta masa ya ce balbuwa subhanahu shi dai Allah al'amarin da yake shi Allah wanda ya tsarkaka fauka samawatihi Allah yana saman samman da ya halitta ne ala arshihi kuma akan al'arshinsa amma ba'inun min khalqihi Allah bai cuɗanya da bayansa domin Allah laisa ka mithlihi shay yanzu kamar ni misali dan adam dan an ce ina sama misali wani yana ƙasa kamar misali mutum yana da gida akwai sama akwai ƙasa shi yana gidan sama dan shi yana ƙasa ai kaga baya tare da dan bai san halin da yake ciki ba to bai kamata a misalta ma Allah wannan ba shi Allah madaukakin sarki dan an ce yana sama al'arshi kuma al'arshi yana sama da komai wannan bai nuna cewa bai san halin da ba zai yake ciki ba domin shi laisa kamithlihi shay da haka kasantuwar ya daidaito akan al'arshi yayi uluwi akan al'arshi wannan bai ana kuma a ce Allah madaukakin sarki wai ya rabu da bayinsa malam zai kawo misalai da yawa da ayoyi ya ce abinda kuke faɗa na kusanci ya ce fa'in arattum umuma ƙurbihi ila kulli lisani min nufihi wa ila kulli kalbin min ƙasdihi fa haza ƙurbu ƙudratin wa ilmin wa ihaba idan kuna nufin kusancinku da Allah maɗaukakin sarki shine Allah yana kusanci da duk wani furuci da za a yi da wata zuciya da abin da ta ƙudirce ma'ana Allah ya san wannan kuma ya gangane da shi domin ba abin da yake goyon ma Allah na abin da bayi suka kudince a zuciyarsu kuma duk abin da za su furta ko a fili ne ko a goye Allah ya sani ya ce idan haka kuke nufi da kusancin Allah wannan zance ne na gaskiya mana an haka ne kusanci amma ba ana nufin kusancin shi da zatinsa ba mana a ce zatin Allah ne yake kan harshensu ko zatin Allah ne yake cikin zuciyarsu a wannan sun yi haka ba su girmama Allah ba Su nuna cewa kenan akwai wani abu wanda yake killatacce da zai iya kunsar Allah kuma Allah ba abin da yake kunsarsa ba wani abin da zai kunshi Allah maɗaukakin sarki kale yace fa innahu subhanahu to ku sani cewa shi Allah wanda ya tsarkaka la yumaziju khalqihi Allah bai cuɗanya da halittarsa wannan kuma an ka duba za ga kamar martani ne ga su waɗannan mutanen da farko wanda su suke da'awar suna cikin musulmi kuma su masu tauhidi ne na biyu kuma martani ga kirista da suka ce ai Allah ya cuɗanye da annabi isa suka ce Allah ɗayan uku ne dama aƙidar an samo ta ne daga nasara ba aƙidar musulunci ba ne maganar wai wahdatul wujud ma'ana yan haƙiƙa da waye asali aƙida ce wacce take ta nasara su suka fara kirkiran cewa inna allaha thaliku thalatha ai Allah ɗayan uku ne an gane ko shine aqidar nan da ake kiranta sun fi sanin ta da trinity ko kuma ita ma ba ta cikin aqidar annabi isa ne karanta sai bayan annabi isa aka bujiro da wannan abu amma lokacin annabi isa yana rayu babu wannan aqida sai bayan ya rasu ya Allah ya ɗauke shi ne ya koma zuwa ga Allah sai wannan aƙidar ta fito wannan kuma wani bangare ne na nasara shi yasa waɗanda ba su yarda da wannan aƙidar ba mabiya annabi isa a bayan Allah ya ɗauke shi an yi ta bibiyar su ana kashe su an yi ta bibiyar su ana kai cewa lallai sai sun zo sun yi ikirari da wannan abu cewa shi Allah ya riga ya cuɗanye da annabi Isa yasa musamman kuma kiristawa na yanzu ba wani kirista da zai iya bayyana ma ya fayyace ma me ake nufi da wannan trinity yasa so a wajen su wajen sun ce Allah sun ce annabi Isa suna nufin abu ɗaya ne suna nufin abu ne guda ɗaya haka sai yasa suke lakanta ma annabi Isa cewa shi Allah ne wasu kuma su ce shi ɗan Allah ne wasu kuma su ce a'a ɗayan uku ne to abubuwa ne da tunda asali ba ba aqida bace ta gaskiya ba addini bane na gaskiya shi yasa bai da bai da gadan zama yasa ba duk wanda zaka tambaye shi ba zai iya ma cikakken bayani akan wannan abin ba kin gane ko kuma hanyar da za a tattauna da su hanya ce mai sauki ma'ana Allah baya bacci annabi isa kuma yana bacci to lokacin da annabi isa ya kwanta bacci waye kuma yake bacci kenan sai sai kenan Allah ya rabu da shi ya bar annabi isa shi ko wannan ma na kusa ke mafi nisa kenan mafi kusa ka tambaye su cewa to kafin a haifa annabi isa tunda kowa ya san haifan shi aka yi to da shi waye kuma sa aka yi kuma a cikinsu kuma har aka rene shi tun yana karami har ya girma ko wannan rainan da ake masa da abincin da yake ci da tallafa mishi da ake da daukan shi da ake da tsare shi duk Allah ke ake tsarewa daga wannan wata mummunar aƙida ce da aka aro ta daga wato asalin nasara shi yasa ta zo ta samu wajen zama a addinin musulunci babu in gane ko domin Allah madaukakin sarki shi kaɗai ne ma'ana bai haifa ba kuma ba a haife shi ba ma Allah bai cuɗanya da wani to malam yace Allah bai cuɗanya da halittansa wala yukhaliquhum wala yattahidu bihim baya zama ɗaya da su ma anna hadha al-ma'na lam yarid an Allah wa rasuli kuma wannan ma'anar da suke faɗa na cewa Allah yana narkewa ya haɗe da su ya cuɗanye da su yace wannan ma'anar bata zo daga Allah ba ko daga annabinsa to wanda Allah ya shiryar da shi yana iya gane haka su da ba su shirya ba za su ce ba haka bane ai to ya za ka yi da cewa wa huwa ma'ahum aina ma wa huwa ma'akum aina ma cewa yana tare da ku ma'iyya duk inda kuke in ka ce Allah bai faɗa ba ai gashi an samu haka nan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa rijluhu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha to kaga in yazo ma da wannan shubuhar kuma ya zaka yi da shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce bawa na ba zai gushe ba yana yawan nafulfuli yana mai neman kusanci da ni har sai na zamanto ni ne jinsa da yake ji da shi ni ne kuma ganinsa da yake gani da shi ni ne kafarsa da yake motsawa da hannunsa da yake amfani da shi to wannan shine abin da mutum zai matsale da shi ya ce to ayin haka ne ashe mutum ya zama Allah tunda anan an ce shine jinsa shine ganinsa shine kafarsa shine hannunsa to amma me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan zancen sai kuma a tabdubi maganganun malamai da ma wanda aka yi maganar a zamanin su sune sahabbai shine ma'ana duk abin da zai ji ba zai ji abin da ya zama na saban Allah ba gane ko kuma ba zai kalli abin da yake na saban Allah ba ne ba zai taka da kafarsa zuwa wajen saban Allah ba kuma ba zai yi amfani da hannunsa wajen saba ma Allah ba wannan shine abin da ake yi haka su waɗanda aka yi zance da su a lokacin sun san haka ake nufi shi yasa ba su ba da fassarar da ta zama sabanin haka ba irin waɗannan fassarar da suka saba sabanin haka sai can zamanin nuka bayan sabai aka samu su to a ce an yi magana da sahabbai suna nufin sahabbai ba san mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba kenan yace wala an ahadin min as-salaf har magabata na kwarai ba a samu wannan magana daga gare su ba al-akhyar tasmiyatuhu qurban ba sa kiran hakan kusanci walam yaji al-qurbu fil qur'ani was sunna qafu illa khassan kama taqaddama kuma shi kusanci bai taba zuwa a cikin alqur'ani ko a sunna ba sai a wata siffa ta musamman ba ana nufin kusanci na ɗari bisa ɗari ba in gane ko kuma akwai misalai da yawa Allah madaukakin sarki da ya tura annabi Musa da Fir'auna da annabi Haruna zuwa wajen Fir'auna cewa suke suka yi rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha Allah ya ce la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara me ma'anar innani ma'akuma asma'u wa ara a me ma'anar inna ni ma'akuma ni ina tare da ku wace irin tarayya ma'ana Allah ya tsarkaka daga abin da suke faɗa domin wanda yake nakalto abin da yake kafirci shi bai faɗa a cikin kafirci zaka haka muna nakalto abin da suke faɗa shi ma'ana a maganar su Allah ya tafi tare da shi da annabi Musa da Haruna wajen Fir'auna da sa shine ma'akuma ni ina tare da ku da zatinsa yasa da suka je ɗin fir'auna bai yi musu komai ba wannan shine ma'anar wannan ma'iyya din ko ba shi bane me ma'anar ma'iyya din eh yana tare da su da taimakonsa da kariyarsa ba abin da zai same su su je wajen fir'aunan ba abin da zai same su wannan shine ma'iyya ma'iyya ce khassa ba amma ba ke yasa ma ce ita ma'iyya irin wannan ba ta zo a cikin ƙur'ani ko sunna ba sai dai khassa keɓantacciya ce an gane ko saboda haka taimakon shi ne ke tare da su ba ana nufin da zatin Allah kuma suke tafiya ba an gane ko haka nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abubakar a cikin kogon nan da suka laɗe Abubakar yake cewa inda wani a cikin su zai sunfiya da ya hango yake cewa ma baluka bitnaini Allahu thalithuhuma ko da yace la tahzan inna Allaha ma'ana me ma'anar inna Allaha ma'ana ko a cikin magana ka mutum ya zalunce ka ko ka je Allah na tare da ni haka ake cewa ko me yake nuna Allah na tare da ni me ma'anar Allah na tare da mutum misali Allah na tare da mai gaskiya me ma'anar Allah na tare da mai gaskiya zai taimaki mai gaskiya wannan abu ne wadi jiddan ba ma su ba sa taba fahimtar haka yace a ai wannan ma'iyya din yana tare da shi ne ya cuɗanya da shi ya cuɗanya da shi malam yace idan kuma kuna nufin in aradtumul qurbal khas ila lisani wal qalb fa hadha qurbul mahabba in kuna cewa kuma Allah ya kusanta da zuciyarku ne da harshen ku ce wannan kusanci ne na ƙauna ma'ana a zuciyarku kuna ƙaunar Allah in gane ko kuma Allah yana ƙaunar wanda yake ƙaunansa wa qurbur riba wal unsi kuma kusanci ne na yarda da ɗebe kewa ka qurbil abdi min rabbihi wa huwa saji kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu al abdu min rabbihi wa huwa saji mafi kusancin bawa da zai kasance da mahalicinsa shine lokacin da yake sujjada wane irin kusanci ne wani irin kusanci ne bawa yake yi da Allah lokacin da yake sujjada kusanci na ambato ma'ana zaka ambaci Allah ma'ana ya zama kana mafi kusanci da shi cikin ambatansa lokacin da kai sujjada domin lokacin ne da ka faɗi kana mai girmama Allah maɗaukakin sarki an gane ko yace wa huwa nau'un akharu min al qurb kaga wannan wani yanayi ne na kusanci ba irin wanda su suke faɗa ba la misala wala nabir wanda bai da misali fa inna ruha wal qalba yace domin rai da zuciya ya qaribani min Allah wa huwa ala arshi da ran bawa da zuciya bawa suna kusantan Allah alhalin Allah yana al'arshin sa wa ruhu wal qalbu fil badan alhalin rai da zuciya kuma suna jiki mana mutum yana iya kusanci da Allah maɗaukakin sarki alhalin Allah na al'arshi shi kuma ran na jikinsa zuciyar na jikinsa waƙar matul isharatu ila zalika ya yace misali ya gabata akan haka wa hadal ya ce wannan kusancin da ake faɗa kasantuwar Allah yana al'arshi bayinsa suna ƙasa kuma Allah ya fi kusanci da su ko fiye da yanda igiyar takalminsu take shafa yatsan ɗayansu me ma'anar haka ya ce wannan la yunafil qasda wa talab wannan bai ci karo da niyyar ka ba da abin da kake nema ba huwa mashrutun bil qasd ya ce fa yastahilu wujuduhu biduni wa kullu ma kana al talab wal qasd atam duk lokacin da nufinka da niyyarka suka cika na neman kusanci da Allah din to wannan kusancin sai ya zama ya karfafa shi yasa wanda ya fika kyakkyawan niyya da kuma kyakkyawar manufa na bauta ga Allah kusanci shi da Allah ya fi naka yadda yake kusanci da Allah ya fi naka amma wanda yake nesa da Allah maɗaukakin sarki shine wanda niyyar shi ba ta gama tsarkaka ba amma wanda niyyar shi ta tsarkaka lalle ya fi wanda niyyar shi ba ta tsarkaka ba kusanci da Allah ka samu shine mai yawan bibiyan umarnin Allah maɗaukakin sarki mai yawan kusanta da Allah maɗaukakin sarki cikin ibadu daban-daban gane ko mala ya ce fa in kila idan suka kawo hujja zai fara kawo hujjojin da suke makalewa da su a cikin alkur'ani sai idan aka ce to fa kaifa tasna'una bi qawlihi ta'ala wa laqad al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid yace wannan ayar da Allah yace wa laqad khalaqnal insana ai wallahi haqiqa mun halicci dan adam kuma mun san abin da zuciyar shi take rayawa kuma mu muka fi kusanci da shi fiye da wannan jijiyar da take wuyansa me ya ma'anar wannan kusanci in ya zo sai ya same ka ya ce to ga abin da Allah ya ce kai ka ce Allah baya kusanta da bayan shi ka ce yana al'arshi ga aya ta faɗa sai ka ji ana ta kabbara Allahu akbar <laughs> ko to ya yace wannan wannan ayar malamai sun tafi kashi biyu a cikin ta. kuma duk fassarar da suke bata su din bata cikin maganganun su na farko shine yace fa fi hadhihi qila hadhihi al-aya fiha qawlani lin-nas maganganu biyu ne akan wannan ayat. musamman wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid me malamai suka fassara ai na farko annahu qurbuhu bi ilmihi ma'ana ilimin Allah da sanin shi ya fi yadda jijiyar bawa take kusanci da bawa da haka duk inda bawa ya je komi nisan shi komi ɓuyan shi ba yadda zai iya ɓuyan ma Allah maɗaukakin sarki Allah yana sana da shi ma'ana ilimin Allah ba abin da ya ɓuyan masa ko shi ne eh, inna Allah ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah ya san abin da idanuwa ke ɓoyewa ko abin da suke koyuwa ga idanuwa da abin da yake koya cikin kiraza yanzu dukkan mu nan da za mu tashi mu yi sallah duk wanda bai yi sallah dan Allah ba Allah ya sani ko Allah ya san abin da ke cikin zuciya yanzu da mutane guda biyu za su shigo su ba da sadaka kowa ya raba sadaka a cikinsu Allah ne ya san wanda ya yi domin sa a cikinsu ba zai koyar ma Allah ba mu a zahiri za mu ce mutanen kirki ne sun zo sun ma bayan Allah sadaka amma a wajen Allah maɗaukakin sarki karka yi mamaki in ya tashe su ya ce wannan ba don Allah yi ba wannan shine ma'anar ayar ta farko wa nahnu akrabu ilayhi ay bi ilmina ma'ana ilimin Allah sanin Allah ya fi kusanci da bawa fiye da yanda jijiyoyin jikin shi suke kusanci da shi ka san jijiyoyin jikin mutum sun fi kusanci da mutum fiye da komai ko ma'ana rigarka ai tana saman fataka amma jijiya ba tana cikin jikinka to Allah ya saninsa ya wuce yadda wannan kusancin jijiyar yake da kai to ma'ana ta farko kenan don haka kusanci ne na ilimi shine kuma ma'anar wa huwa ma'akum aina ma kuntum ai bi ilmi duk inda kuke Allah yana sana da ku shi yasa imamu ahmad Allah ya masa rahama yana ke cewa imamu ahlus sunna wal jama'a ya ce abin nufi da ilimin Allah ake nufi ba ya kusanci na zaki ba ya ce sai ya yi wani hasashe da kuma bincike yake cewa domin ayar in ka duba ta buɗe da ilimi ne kuma ta rufe da ilimi don haka ilimi ake nufi da ya ce farkon ayar shine alam tara annallaha alamu ko haka ta buɗe da ilimi alamu ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة سيكما تشكى لإلمي إن الله بكل شيء عليم haka sai ya ce kasantuwar ta buɗe da ilimi ta rufe da ilimi ana nufin kusanci na ilimi wannan shine ilimi na gaskiya malamai wanda suke masana Allah biyar da kai da bayanin ka sai dai bayanin ka yazo kuma haka aka dauki bayanin sa. saboda haka ana nufin kusanci na ilimi na sani da haka ba abin da yake buyan ma Allah a cikin aikin bayinsa yace wa wa hablul warid din nan da ake magana yace wa hadha qaranahu bi ilmihi bi waswasati al insan shi yasa Allah ya rataye abin da sanin sa da abin da zuciya ma take rayawa ba ta furta Allah ya sani ya ce hablul din nan wanda wannan jijiyar da ake kiranta hablul asali alhablu igiya ne amma hablul warid me ake nufi ita ce hablul unuki ita ce jijiyar wuya wa huwa irqun bainal hulqumi wal wadajain wata jijiya ce da take tsakanin al shine makoshi an gane ko alwadijan kuma wasu abubuwa ne guda biyu su ma jijiya ne na jini da ake yanke sun za a yanka dabba za a gansu guda biyu in ka tashi yanka za ka yanke guda ɗaya ka yanke makogoron ka yanke ɗaya in gane ko to ita jijiyar tana tsakanin su ne ga likita me za ka ce a kanta me ake kiranta eh zugulabin to kaga ita ce wannan jijiyar ita ce kusan jijiya mafi ƙarfi a wajen da ka taɓa ta ila mutum yana iya rasa rayuwarsa mana magudana ce ta jini sosai wanda take tafiya tsakanin ila jini da zuciya ko da kwakwalwa ita take duk wannan aikin da haka kana kana kusanci da mutum ma'ana rayuwar mutum kusan ƙarfinta yana kan wannan jijiyar shi yasa tana samun matsala zaka ga mutum yana iya rasa rayuwarsa sabanin wasu jijiyoyi kila za a iya kawo ma tallafi ko ba san ko ana kula ta ba da jini ta wajen ba to kaga ana kula ta ba da jini ta wajen kuma katsewanta katsewanta yana iya barin mutum ya rayu <laughs> wajen yau nahnu akrawu ilayhi min hablil wali ka duba irin wannan zance na alqur'ani ma'ana wanda har yanzu a ce ilimi na zamani ya tabbatar da shi Ka san cewa ba zancen mutum ba zance ne na Allah sai Allah ya kira ta hablul wani an gane ko yace ita wata jijiya ce da take tsakanin makogwaro da kuma waɗannan jijiyoyin yace duk lokacin da aka yanke ta wannan mai wannan jijiyar ya mutu wa ajza'ul qalbi a duba malaman nan ba su tsaya haka kawai ba su da bincike mai faɗi yace ma'ana wasu ɓangarori na zuciya wasu ɓangarori na zuciyar mutum wa hadal hablu da wannan jijiyar yace yahjubu ba'dahu ba'da zaka samu wasu sun yi kwabarin wasu sun lullube ta amma akwai Moses da suke lullube da ita ke abin da yake nufi ke wa alima Allah bi asraril abdi Allah ya san abin da bawa ke boyewa ma fi bamilihi da abin da ke cikin zuciyarsa la jubu shay' Ya ce ka duba wannan jijiyar akwai abin da yake lullube ta amma ilimin Allah da abin da ke cikin zuciya ba abin da yake lullube shi Shi ne ma'anar wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ilimin Allah ba abin da yake buyan masa shine ma'anar wa nahnu aqrabu ilayhi huna al-qurbu al yani bi ilmihi tabaraka wa ta'ala wal qawlu annahu qurbuhu min al-abdi bi mala'ikati magana ta biyu suka ce abin nufi yanda Allah ya kusantar da mala'ikun da bayinsa domin duk wani bawa yana tare da mala'iku ma yalfiru min qawlin illa ladaihi raqibun atid wa inna alaykum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ko Allah ya rataye duk wani bawa da mala'iku aka ce ana nufin waɗannan mala'ikun ne ma'ana su ake nufi alladina yasiluna ila qalbihi wanda suke isa har su san abin da ba yake aikatawa a cikin zuciyarsa fa yakunu aqrabu ilayhi min dhalika al Da haka sai ya zama ya fi kusanci da bawa fiye da wannan zuciyar domin mala'iku da su da aljanu halittu ne na Allah Allah ya keɓance su da wani abu da bai keɓance mutum da shi ba ko mala'ika yana iya shiga cikin bawa ya zauna ya yi tasarrufi a cikin bawa shi yasa yake shiga cikin mahaifa amma kuma ba wanda yake ganin sa kuma mahaifan nan ba wai wani katon abu bane da zaka ce babban abu ne dan kankanin abu ne ya wuce kila cikin hannu haka ba to mala'ika yana shiga cikin mahaifa ya busa rai ya yi rubutu ya rubuta arzikin mutum da iyaka mai tsira ne ko mara tsira ne duk mala'ika na shiga ya rubuta to wannan mala'ikan wasu malamai suka ce ya fi kusanci da bawa fiye da yadda wannan jijiyar take da kusanci da bawa idan sai suka ce ana nufin mala'iku ne a nan ya ce wa sami'tuhu ya ƙulu ya ce na ji shekul islam wannan ita ce fatawar shi magana ta biyu yana nufin kusancin mala'iku yace naji yana faɗan cewa hadha mithlu qawlihi kaman nahnu naqussu alaika ahsanal kasas kamar yadda Allah yace mu muke karanta ma mafi wato kyawun kissoshi labaruka na annabawa Allah ne karanta masa ko malaika jibril wa yake karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin da kissoshi amma waye yayi magana da su tun farko to yace ya turo mala'ika jibril ya gaya masa wannan kissoshin haka nan fa idza qara'nahu fattabi qur'ana idan yayi karatun ka bibi karatun fa inna jibril alaihi salam don mala'ika jibril amincin Allah ya tabbata gare shi huwa ladi qassahu alaihi bi amrillah shi yake karanta masa da umarnin Allah fa nusiba ta'limuhu ilayhi shi yasa sai aka danganta shi cewa shi yake karantar da shi ko shi yake karantar da shi allamahu shadidul quwa domin shi yake karantar da shi kai tsaye amma daga Allah yake daukowa to haka dan an danganta ma malaika jibril ba ana nufin zancen asalin sa na malaika jibril bane daga Allah amma an danganta masa saboda shi yake karantar da annabin Allah zancen da haka kar mutum ya zo ya ce ma a kun ce Allah ne magana aka ce kuma allamahu shadidul quwa ko saboda asali Allah ne ya zance amma ya turo mala'ika jibril ya karantar masa sai ya zo ya karantar da shi ya ce wa kazalika jibril huwa alladhi qara'ahu alayhi shi ya karanta masa kama fi sahihin bukhari an ibn abbas radiyallahu anhu ma fi tafsiri hadhihi al-aya ibn abbas akan wannan aya yana cewa fa idza qara'ahu rasuluna idan manzon mu ya karanta alqur'anin nan ma mala'ika jibril fa ansit li qira'atihi ka saurara karatunsa hatta ya qadiya har sai ya kare qultu to shi ibnu al-qayyim rahimahullah yace baya tare da ibnu taymiya a wannan magana take shi ya ganin magana ta farko yace ai aya ya farkon ayan bai yana cin karo da haka fa innahu yuqal domin an ce wala qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu qala wa kadhalika khalquhu lil insan inna ma huwa bil asbab wa takhliqil malaika cewa halittar mutum da wani dalili haka nan halittar mala'iku shi shi ibnu ibnu al-qayyim anan ya kawo maganar malaminsa tare da girmama sa amma kuma ya saba yace ya fi ganin magana ta farko yace kuntu kuma na sake cewa wafi fi sahihi muslim ya zo hadisi mai inganci cikin sahihu muslim min hadithi min hadithi huzaifata ibni usaid radiyallahu anhu fi takhliqin nutfa ma'ana hadisin wannan sahabi huzaifa lokacin da Allah yake halittar mani yake halitta a cikin mani fa yaqulu malaku Allah zai tura mala'ika tun lokacin da mani ya shiga mahaifa in aka samu ma'ana cuɗanya na mani din namiji da ruwan mace Allah zai turo da mala'ika sai shi mala'ikan ya ce ya rabbi ya Allah zakarun am unta namiji ne ko mace shi ma bai sani ba Allah ne zai gaya masa asawiyun am gairu sawi halittar ta zama cikakkiya ko ba cikakkiya ba bai sani ba fa yaqdi rabbuka ma sha'a sai Allah ya hukunta abin da ya so wa yaktubul malak sai mala'ikan ya rubuta yace fa huwa subhanahu al-khaliq wahdahu kaga Allah ne mai halitta shi kadai ba mala'ika ba shi mala'ika aikin shi kawai ya zo ya rubuta amma dai wanda ya yi halittar shine Allah madaukakin sarki wala yunafi dhalika istimalul mala'ika bi idnihi yace wannan kuma bai ci karo da cewa mala'iku su zo su yi abin da za su yi amma da izinin Allah ba kamar misali wa yake kashe mutane wa yake dauka rai wa yake ran mutum Eh? duka guda biyun ya zo Allah ya ce kul ya tawaffakum malakul maut mai ɗaukar rayuwarku mai kashe ku shine mala'ikan mutuwa ko alladhi wukila bikum wanda aka ya ku da shi sai kuma Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi yake kashe rai lokacin mutuwarsu yanzu wanne ne a ciki wa yake kashe rayuka mala'ikan mutuwa ne ko kuma Allah ne ma'ana Allah shi yake ɗauke rayuwar bawa amma mala'ika shi yake zuwa ya karɓa ɗin da izinin Allah da aka ba cin karo bane a Qur'ani zancen Allah baya cin karo da junansa domin duk abin da ya zama mafitarsa ɗaya ne to ba cin karo a cikinsa sai dai ya fi zama mafita daban-daban da haka wani mai karancin fahimta yana iya zuwa ya ɗauki ayoyi ne ya ce kai akwai damuwa a wannan ko haka wannan sai dai a ce kawai na wa na a wuce za a iya haɗa su haƙiƙanin wanda yake ɗaukar rayuwar bayi ya ƙarar da rayuwar waye ne Allah ne shi yasa Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi ne. sai kuma yace qul yatawaffakum malakul maut wukila wukkila bikum wanda aka rataya shi da ku shi yake zuwa ya karbara amma dai ɗauke rayuwa a cikin ran wannan yana hannun Allah mala'ikan bai zuwa ya karɓi ran sai da izinin Allah ba zai taɓa zuwa ya karɓi ran ba sai idan kwanan bawan ya kare kuma da izinin Allah kuma Allah shi zai ɗauke rayuwar a cikin ran shi dai mala'ika kawai karɓa zai zo ya ko karɓa zai yi kamar yadda ya zo cikin hadisin bara mala'ikun za su zo su zauna su karɓi ran su tafi da ita amma cire rayuwa a cikin ran wannan yana hannun Allah ne? da haka ayoyin ba wai sun ci karo da su bane dukkan su akwai abin da suke nufi kara shi yasa ya ce wannan bai ci karo da cewa mala'iku su yi aiki da izinin Allah da nufin sa da ikonsa ba cikin halitta ne amma hakikanin halitta shine Allah amma mala'ika shi zai zo ya fitar da sura da komai amma Allah ne ya halitta yace fa inna af'alahu domin ayyukan mala'iku din wa takhliqahu da su da suke yi khalaqa bihi eh, khalaqa bihi subhanahu ma'ana Allah ne ya halitta Fa ma samma khaliqun alal haqiqati gairu dan haka ba wani mai halitta sai Allah eh, darasin ya kusa karewa za mu karasa saboda shiga mataki na gaba almuhim wannan duk yana kawo ne dan ya kore maganar masu cewa Allah na cuɗanya da bayinsa Allah bai cuɗanya da bayinsa yace wal maqsudu anna hadha mawdi'un dalla fihi afham kuma gaskiya ne yace hakikanin gaskiya wannan waje ne da mutane da yawa sun halaka irin wannan gaba wani zai zo gaba ɗaya ya bata a cike ta kama kare wani ma ya dinga ganin kaman zance alqur'ani nan ba gaskiya bane yace wa zalla fihi aqdam kuma kafafuwa sun zane a wannan gabar da yawa washtabaha fihi ma'iyyatul ilmi wal qudra wal ihadati bil qurbi musamman maganar ma'iyya din nan yace wa huwa ma'akum wa huwa ma'ahu ko inna allaha ma'as sabirin ko inna allaha ma'al ladina la wannan irin ma'iyya ma'iyya ma'iyya mala ya ce wannan gaba ce da mutane da yawa wasu sun zame a ciki wannan an ce ma'iyya din nan kawai ai an ce inna allaha ma'as sabirin dan haka Allah ya shiga cikin masu hakuri yana tare da su la yana tare da su ai bi nasrihi wa ta'yidihi wa yana tare da su da taimakonsa da karfafawarsa da kiyayewarsa ko kuma ce inna allaha ma'al ladina taqaw Allah yana tare da wanda suka ji tsoron sa amene Allah zai taimake su Allah zai tsare su Allah zai kare su ma'anar ma'iyya din kenan an gane ko to wasu abin yana tudanye musu washtabaha fihi atharu qurbi almahabbati wa rida wal muwafaqa wa galabatu dhikrihi wa muraqabatihi bi qurbihi dhati washtabaha fihi ma fi dhihni bi ma fi al-khali wasu abin da ke tunanin shi sai su kawo shi waje su hada shi da shi yace washtabaha idmihlal shuhudi rasmi wan ima wan mihauhu min al-qalbi bi adamihi wa fana'i washtabaha fihi atharu sifati bi haqiqatiha wannan lokacin masu kofin Allah za su gani sai zunga ganin kamar sufofin sun bayyana a jikin su gane ko shi yasa masu yin waƙar lam ne da lam yulad suke faɗa wannan duk irin wannan zamewar ne da mata akwai wanda suke faɗan haka ko ce ai an ce wani ma yana da an aife shi ƙarya ne sun ba faɗi wannan waƙen ko to kaga shine ma da yake cewa mutane da yawa sun halaka a irin wannan gaba gaba ce karama amma mai hatsari in ba mutum Allah ya datar da shi ya taimake shi ba ya yi imani da wannan ya fahimci abin da ake nufi sai ya fada cikin irin wancan layi to daga nan kuma sai ya halaka sai ya dauko Allah ya hada shi da bawa wa anwarul ma'rifati bi anwarid dhat yace wa ashabuhu li tahkimi hulmul hal wa dhaw su ire-iren waɗannan wanda suke bibiyan irin waɗannan abubuwan yace la yantafituna ila lisanil ilmi su ba sa hangen ilimi in ka duba da yawa daga cikin su ne kawai ɗanɗano ne na a ce ai shi bauta ne ai an bashi wani wurdi da shi ma zai kai zika ka wata daraja haka ne ko sai shi shi ai an bashi wani abin nan ko bai yi sallah bai komai ba dama ba sai ya yi sallah ba wannan abin shine zai buɗe masa kofar sanin Allah ba da ne ake sanin Allah da sallah Allah ya ce ma annabinsa wa'mur ahlaka bis salati wasbir alaiha Ke ka umarci iyalinka da sallah kuma ka haƙurtar da kanka akan haka Ba ka ai cikin sallah ne mutum zai san Allah don an ce ba sallah ba sallah ba azumi kuma akwai saban Allah duk abin da Allah ya hana za a yi kuma da haka ne za a san Allah madaukakin bayan da za a san Allah da wannan kuma zai dinga ganin cewa shi ya fi ka sanin Allah sai ai kai baka san Allah ba yasa in ya shagaltu da waɗannan abubuwan duk wasu abubuwa da suke da kaga wannan abubuwan ba farilla bane akwai wanda in ya shiga cikin waɗannan abubuwan sawabin wani wurdi ne ko kuma wani azkar ne ko wani abu ne in ya shige su to ba farilla ba ko mai karfin farilla ba ruwan shi da ita za a kira sallah ba ruwan shi sai ya ganin wannan abin ya fi mishi sallah za a tada sallah ga mutum ya shagaltu da abubuwansa ko kuma ya ga kana sallah ya dinga ganin ɓata lokaci kake wancan abin shi a wajen shi ya fi sallah to malam yace mafi yawancin su ba sa waiwaye su binciki menene ilimi ai sai ka yi ilimi sannan ka san Allah ba a sanin Allah haka kawai sai mutum ya yi karatu sannan ya san Allah ba a sanin Allah cikin jahilci haka wala yasguna ilaihi kuma ba sa taba sauraron ilimi yanzu duk wannan bayanan da za a yi su a wajen su waɗannan wanda suke ba sa san Allah ne duk wani bayani da aka musu na rashin san Allah ne a wannan ba wanda yace wa fi hada kifaya wannan dai bayani ya wadatar wallahu musta'an Allah muke neman taimako a gare shi haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani yace daga cikin matakai na gaba da zamu dauka shine manzilatul ika abu ne wanda yake yana da wahalan gaske kuma abu ne wanda yake mai sauki shine ika ita shine ka fifita wani a kanka da wani abin da yake kai ma tana da bukatuwarsa inda Allah ya ce wa yuqdiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa akwai wajen da ake ita akwai wajen da ba a ita akwai abubuwan da ake musu ita akwai abubuwan da ba a musu isa yanzu misali kai da abokinka kuka zo kuka samu sahun gaba kuma gaban mutum ɗaya ne a wajen a nan ba a ita. a nan kowa ta shi fushe shi ne dan ba zan ce shiga sahun gaba dan na san sahun gaba ya fi lada ko shi yasa za ga mutane suna rage rage a sahun gaba saboda haka a nan irin wannan ba a ita. akwai abubuwan da ba a musu ita. akwai abubuwan da ake musu kuma wata kisa mai ban mamaki ta wato abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana suna zaune sun kewaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana yana yana tsakiya su sun zage shi haka wasu suna daman shi wasu suna hagun shi Abdullahi dan Abbas yana yana daman sa su Abubakar su Umar zama ya sa suna hagun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha aka kawo mishi nono ya sha to wanda ya kamata ya ba shi ne na damansa sai kuma ya ga ibnu abbas ne sai ya ce to ibnu abbas kai ne ya fi cancanta a ba domin kai kake dama na domin ana farawa da na dama ne amma ga waɗanda suka girme ka a sahabbai ko za ka iya bari a fara ba su ya ce irin wannan matsayin ba a da wani shi ya so inda bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba nashi ya fara tabawa ya ce anan ba na bibi kowaye ba kuma zan ba shi ba da haka ya karfa abin shi ya sha ya ce in ta kewayo kansu ta zo to kaga a nan mataki ne da ba a isa ko to mataki ne na neman kusanci da Allah ba a isa akwai abin da zaka iya miki itari wanda zaka iya bari in gane ko in ya zama akwai wani abu kamar yadda mutumin Madina ya aikata a wani hadisi da muka karanta a Tirmidhi ko ya bada abincinsa ga wani mutum wanda shi yana bukatar abincin to amma akwai abin da ba a mishi ita. kuma mutane da yawa ba sa gane wannan sai an zo sahun gaba sai wani ya ce ka matsa to ai ya wuce kake na domin kai su kofi rijali awwaluha mafificin sahun zama maza shine na farko da haka duk wanda yake sahun farko ya fi wanda yake sahun na biyu domin wanda suke sahun farko mala'iku na musu addu'a suna musu sallah to sai wani ya zo ya ce malam wuce gaba a bai san wannan abin nan din bane ko ko a je misali ka je misali masallaci a Madina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka ga yanda ake kokowar sahun gaba ba a wasa da sahun gaba a wajen saboda me ba a ifar a wajen kila ma mutum da baban shi ne zaka ga suna kokowa a wajen saboda kowa yana neman kusanci ne yanzu da haka akwai abin da ake fifita wani akai akwai abin da ba a fifita wani to wannan ita ma wata gaba ce wato mai muhimmanci da ta shafi neman kusanci da Allah da kuma bauta ga Allah cikin manazilu iyyaka na'budu domin mataki ne na ibada shi itar gane ko insha Allah Allah ya kai mu sati na gaba za mu shiga mu san menene itar da kuma misalai da yawa da malam ya kawo akan irin waɗannan abubuwan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk 失礼します。